Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin rayuwarka. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. A cikin shirin zamu diba matsalar noman shinkafa a Najeriya inda ake kukan tsadar shinkafar da ake nomawa a ƙasar saɓanin wacce ake shigo da ita daga waje. Za mu ji ta bakin wasu manoman da kuma waɗanda ke aikin sarrafa shinkafar ga al'umma. Najeriya dai na cikin manyan ƙasashe da ke noman shinkafa kama daga noman rani zuwa na damina. Sai dai kuma Najeriya na cikin ƙasashen da aka fi shigo da shinkafar daga ƙasashen waje. To sai dai a yanzu gwamnati ta takaita shigo da shinkafar waje domin inganta noman shinkafar a cikin gida don samun wadatuwarta a ƙarƙashin shirin manoma su ciyar da Najeriya. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta mayar da hankali ga inganta noma wajen bayar da tallafi ga manoman shinkafa a arewacin Najeriya domin ganin ƙasar ta yi dogaro da kanta a fannin noman na shinkafa. Akwai da noman rani da gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da nufin ciyar da Najeriya amma yanzu haka shinkafar da ake nomawa a ƙasar ta yi tsada kamar yadda al'ummar ƙasar ke kokawa bayan hana shigo da ta waje wasu dai na ganin ya dace shinkafar da ake nomawa a najeriya a ce ta yi sauƙi fiye da ta waje amma yanzu kusan kuɗinsu ɗaya da farko abubakar abdulkadir ɗan gambo wakilinmu na kano ya tattauna da shugaban manoman shinkafa a jihar abubakar haruna aliyu kan dalilin da suka janyo tsadar shinkafar da ake nomawa a ƙasar eto eh abin da ya janyo hakan shine kasan yanzu duk an dakatar da shigo daga shinkafar da kasashen waje an kuma rarrafe bodojinmu da ba an rufe ba an hana shigowa da shinkafa ta bodojin nan namu to kuma a nan fi sabilillahi ni dai in ka tambaye ni ba wai don harka ta ba ke dan amma ina ganin wannan shine daidai saboda idan za ka iya tunawa waccan gwamnati da ta shuɗe goodluck jonathan kenan in ka tuna sun shigo da su ma nasu tsarin na agricultural transformation agenda wanda a ƙarƙashin wannan akwai ges abin da ake kira ges wato a turance gross enhancement support kenan shi wannan gross enhancement support ba wani abu ne wato tallafi ne daga gwamnatin tarayya idan misali yanzu buhun taki yana dubu takwas kai a matsayinka na manomi za ka zo ka saye shi ne a dubu hudu ita kuma gwamnatin tarayya ta cika maka dubu hudu wato wannan shi ma tsarin da wancan gwamnati ta yi wato ya yi tasiri saboda an samu ƙarin noman shinkafan nan amma kuma daga ƙarshe an so mun yi ta ƙoƙarin mu ga cewa an mai da wannan tsari ya zama doka a ƙasar nan wanda ba mu samu nasarar wannan ba to ita kuma wannan gwamnati da ta shigo sai ta shigo da abin ma ɗungurungun a'a ba ma tallafi za ka samu ba kai a matsayinka na manomi abin da za ka samu shine ana so ne wannan gwamnati tana so ne ka dogara da kanka yanda za ka yi wannan shiga wannan tsari ka yi kamar na wato rani kai na damuna kai na rani idan kai wannan guda biyun to mun tabbata za ka iya tsayawa ka dogara da kakka ba sai ka waiwayi tallafi daga gurin gwamnati ba shin kana nufin wannan gwamnatin ta cire wancan tallafi ne gaba ɗaya da take bayarwa eh an cire tallafi babu shi yanzu abinda ake yi wanda sai haddasa tsada takin kenan a'a abinda ya haddasa wannan eh, eh to haka ne haka zan ce ya haddasa tsadar taki to amma kuma in ka duba za ka ga wayansu jihohin ma yanzu su ma kansu sun kawo wannan tallafin takin a su ko ba haka ba to amma a ah, manufata a nan shine shi sun yi noman nan shinkafa ta wadata saboda a yanzu in ka duba za ga shinkafa ta yi tsada zan baka musa. karancinta nesa eh, eh, wato saboda hana shigowar da aka yi da ita ne to amma a nan kuma in ka duba za ka ga cewa to ai kowacen gwamnatin da ta shuɗe an yi wa'annan maganganu za a daina shigo da shinkafa za a daina shigo da shinkafa amma allah bai sa an yi ba sai da wannan gwamnatin ta zo aka dakatar to saboda haka kuma wannan shi ya sa wato shinkafa ta yi tsada ta yi kaɗan amma kuma wannan zai yi tasiri saboda me saboda a yanzu kasan mu muke mu'amala da manoman nan saboda haka yanzu kamar a nan jihar mu ta kano idan ka duba mu taɓa ganin lokacin da manoma suka fito suka bujiro suke so su yi noman shinkafan nan to yanzu ba za a ga amfanin abin nan ba sai wato kamar karshen damunan nan idan allah ya nuna mana saboda shinkafa za ta fito da yawa daga lunguna-lunguna kuma wannan abu ne kamar yadda bature yake cewa demand and supply saboda idan shinkafan nan ta yi yawa to ba shakka ta dole ne ya sauko to kuma kaga a nan an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan na farko dai shinkafa za ta samu duk da dai an ɗan shiga wahala ta yi tsada to kuma kasancewa idan aka zo aka ce kamar wannan ginin da muke zaune a ciki a cikin minti talatin din nan muka samu buldoza za mu iya ruguza shi to amma kuma aka ce gyara ne za mu gyara shi sai mu shekara ko fiye da shekara muna wannan abin Wasu dai na ganin manoman na cin kasuwa ne a yanzu saboda karancin shinkafar da kuma shigowa da ta waje, amma ko ana iya samun sauyi a nan gaba? Alhaji Ado manomin shinkafa ne a jihar Kano. Idan ka dubi abin da ya kawo tsadar shinkafa, ai abin da gwamnatin tarayya manufarta ta taimaka ta yi tsada. tsadar ta kuma daga karshe alheri za ta zama ga kasa ga 'yan kasa baki ɗayansu. Lokacin da ake sai mana shinkafa naira ɗari hudu da hamsin ɗari biyar 'yar waje zuwa shida dan yanzu an tare hanyoyin da ake shigo da ita ta hanyar banza hanyar banza ita ce hanyar da ake shigo da shinkafa ba a biya gwamnati wani ko da sisin kwabo ba na haraji ne yadda za a yi a ga an samu karuwa a cikinta wanda taɓarauniya hanya wanda dama mu shinkafa nan muna kyashin a shigo da ita najeriya daga wata kasa domin mai domin allah mana arzikin kasar da za mu iya nomawa a kan me za mu rinka ɗaukar kuɗinmu muna zuwa muna siyo ta a waje kar ka manta shugaban ƙasa ya faɗa mataimakin shugaban kasa ya faɗa kuma statistics ya nuna najeriya ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa sayan shinkafa a duniya wanda abun kunya ne bai kamata ba muna kashe sama da 500 biliyan naira a sayan shinkafa daga wata ƙasa mu kawo 'yan ƙasar mu su ci me zai hana mu tare wannan 500 biliyan a ƙasar mu 'yan ƙasar mu samu aikin yi su samu rabe din wannan al'amari saboda haka wannan tsadar da kaga ta yi kama abin da nasara yake cewa temporary ce lokaci kankai ne na dan wani lokaci ne insha Allah To akwai dai kamfanonin da ke mu'amala da manoman waɗanda ke aikin sarrafa shinkafar da aka noma a gida kuma su gyara ta daidai da yadda ake bukata kamar ta waje. Sai dai waɗannan kamfanonin su na bayyana damuwa akan yadda manoman shinkafar suka tsawwala farashi Maryam Muhammad ita ce shugabar kamfanin Damzit da ke samar da shinkafar mima ta gida da ake nomawa a Najeriya. A akwai farashi sosai ma, saboda da za ka siye shi dubu lokacin shi in yana lokacin shi da ya ka siya a dubu uku da ɗari biyar dubu hudu yawa da kaka kenan. Idan ya yi tsada tsada shi ta kai ƙarshe shine ake sayan shi har ya kai dubu shida lokacin da ba kaka ba kenan. to amma yanzu a lokacin shi ma shi zaka ji an ce maka dubu tara in ba lokacin shi ba yanzu kamar shekaran jiya tambaya price ɗin da na tambaya na jamila ce ma aka yi dubu goma sha biyu to idan ka sai wannan shinkafa a dubu goma sha biyu kun yi processing ɗinta ka sai da a nawa tunda yawanci <clears throat> buhu ɗaya na samfarera baya baka 50 kg in dai za ka yi standard procedure ba zai baka ba in dai kana son ka yi shi da kyau kamar irin na ƙasan waje ka yi shi standard wanda za ka sa shi ka yi wanke ka yi komai da komai ka cire diyayen to ba zai taɓa baka wannan ba to kaga ana akwai problem dole shinkafa ta sama komai ma dole ya tashi shine gaskiya matsalar da ake fuskanta Kwa ya ba da da, kwa ba ba Bangare noma daidai ne, kowa aje gero da dawa. Bangare noma daidai ne, kowa aje gero da dawa. Wannan ya ɗabe takaici noma babban sana'a. To kuwa ina matsalar take? E to gaskiya akwai matsaloli da yawa. Na farko dai game da manoma. Ba mun ce ba sa iyakar bakin ƙoƙarinsu ba suna yi. to amma gwamnati ita ke da wannan problem da yawa saboda rashin taki tallafi da da ake yi yanzu gaskiya an jajjanye da yawa maybe da za a ce oke an ba manomi taki da yawa wanda zai iya shi kanshi in ya noma zai samu albarkacin gonan nan to tunda bai kashe kuɗi da yawa ba wajen shuka kaga bayan da za a in ya samu amfanin gonan nan a ce kuma ya saida shi da tsada to dole yanzu kuma abin ya jajjanye za ka ga cewa ana gwamnati na son cewa manoma su yi noma amma kuma su fidda kuɗi a ba manoman taki za dai ka dinga jin a surutu a rubuce amma kuma a zahiri gaskiya wanci ba haka ba ne duk kokarin da gwamnatoci ke yi na cewa ana tallafawa manoma da ba da jari shin duk a rubuce ne kenan eh to ba wai duka ba ana dai ba wanda suke da kafa amma in ba ka da kafa gaskiya ba samu kake yi ba ma'ana in ka san wani kenan yawa in ka san wani za ka samu amma da yawa in kana shiga ƙauyuka za ka ringa gani akwai mutane da yawa da da suke noma amma yanzu ba za su iya ba in ka tambaye su dalili za su ce maka ba kuɗi ba su da ƙarfin da za su yi wannan noman yanzu To koya manoman ke cin gajiyar sabon shirin gwamnatin tarayya na inganta noman shinkafar da kuma yadda ake tafiyar da shirin? A gaskiya ka taɓa mun inda yake mun ciwo wanda ni wato allah ya sani ba na jin daɗi kuma duk wanda yake da niyyar ya ga noman shinkafan nan gwamnatin tarayya ta cimma burinta baya jin daɗi saboda me saboda tafiyar wahainiya da wannan tsari yake yi kuma abin takaici gwamnatin jihar kano dan juma ne da dan jimai da gwamnatin tarayya abin da gwamnatin tarayya take yi ya cancanta ya cancanta ya zama dole dole gwamnatin kano ta zama tana azarbabi tana rawar kafa akan abin yayyo amma ni a tunani na ka banda zan gaya maka cewa akwai wani abu da yake tafiya wanda bai mana daɗi ba sannan idan ka zo kan maganar taimakawa da za a wa ita kanta wannan kungiyar rice farmers in abubuwan su tafi yadda ya kamata ai akwai financial expenditures kashe-kashen kuɗi da wani abubuwa da za a yi na kalubalanci gwamnatin jihar kano nawa ne abin da ta fitar ta saka a cikin wannan program ɗin noman shinkafan nan kuma in aka gaya maka abin da aka saka din ma za ka ji shi dan kankanin abu ne wanda bai taka karya karya ba akan wannan project din na federal government da ke gaya maka na numan shinkafan nan kuma in ka binciki abin da aka saka din ma sai ka ga a ah, ai waɗansu ma sun buɗe aljihun sun zuba da yawa daga cikinsa me za kake so kai musu kenan wannan jan kafa da ake yi wato yana shafar yadda za a yi noman shinkafar da har za ta wadata a huta da wannan tsada da ake fuskanta a gaskiya irin wannan jan kafar ina fata ya zama kawai wato matsala ce kawai ta ta in za a fara abu amma in dai za a ci gaba da irin wannan wannan jagwalgwalan to gaskiya magana akwai matsala ya kamata federal authority su waiwayo su gani wai shin menene yake faruwa ne yaya wannan nuku-nuku saboda ina maka magana fa yanzu muna second week of july sati na biyu muke a watan bakwai na sani akwai lokaci wanda za a iya cewa ba komai ai muna da daga wannan watan zuwa watan gobe watan jibi watan tara zuwa watan goma shine gejin lokacin da ya kamata ka ce kana magana noman shinkafa saboda tana da ma'amala da temperature idan ka bari sanyi shigo tana cikin growing stage tana wajen tashinta to kana da matsala sai ta yi fitar da 'ya'yan amma ba ta dura maka komai a ciki ba Bangaren kungiyar mata manoman shinkafa sun ce duk da suna samun goyon baya daga bangaren tarayya amma suna fuskantar matsala daga bangaren gwamnatin jiha wajen samun nasara cimma bukatun noman da suka sa gaba a yanzu da ake bukata. Hajiya Altine Idris ita ce shugabar kungiyar mata manoman shinkafa reshen jihar Kano. Nasarar mu ita ce yadda gwamnatin tarayya ta ba mu haɗin kai wanda ba mu taɓa samun ƙarfi da wata fawa ma irin yanzu daga sama ba kamar wannan lokaci da muka fito da mata fiye da da sun fito kuma mata sha Allahu sun karba abin saboda yanzu akwai matsaloli akan rayuwar maza da matan duka to dai yanzu mu kokenmu daga gwamnatin jiha ne kamar yadda ita wannan kungiya ta rifan ta taka rawar kallo ta yi ta bisa ka'ida wanda duk an gani to kaga ya kamata a ce jiha ta mana hoɓasa ta ƙarfafa muka yamma yadda muka fito da karfin mu zama ba abin da ya tare mu kamar yadda wannan babbar kungiya ta bada haɗin kai to a ce jiha ma ta bamu da masu ba ta shawara akan harkar noman nan to a ce abin bai sami tafiya hawainiya kamar yadda muke ciki yanzu ba shi manomi bukatarsa iri taki ya zo hannunsa da wuri to shi ne biyan bukatar duk wani manomi mace ko namiji da wanda yake tunda da wanda zai shigo to idan kayan aiki suka zo wurin manomi da wuri to shi ne biyan bukatar duk wani manomi to wannan tafiya hawainiya ita ta dame mu a yanzu to shine muke son wannan tallafi yadda federal ta bamu to a ce kuma jihar mu ma ta bamu to kowane kira ne kamfanonin da ke mu'amala da manoman shinkafar za su yi domin samun nasarar cimma buƙatar samun saukin shinkafar a najeriya murya muhammad ita ce shugabar kamfanin mima rice tumudi abin da zan ci kiran da muke yi ga gwamnati shine ta sa hannu ta taimaka ma manoma su kuma manoma su duba su gani cewa idan an taimake su su san an taimake su kayan su su saukar da shi ya kasa saboda idan manoma su saukar da kayan su ya kasa su ma kamfanin nika dula su saukar da kaya kasa to cikin kasuwanni mutane za su amfana da yawa tunda kaya bai tsada ba za a samu abinci a kasa da yawa to amma abu aka ce ya zo ya yi tsada ba inda za a yi kasiya yanzu kama a ce kudin da za ka sai maybe da kwano daya yanzu ya koma kudin kano biyu da rabi to kaga taya mutane za su ci da kansu dole gwamnati ta shigo ta taimaka ma manoma ta taimaka musu kuma ta duba ta san cewa wa'anne irin manoma ta taimaka ma da yawanci za ga wasu manoman da ake taimaka ma suka cewa masu manyan karfi ne da yawa saboda abun ma ya zama hanya hanya ba wai kowa ake samu a ba ba to abin da kawai muke kira kenan gwamnati sannan su kuma manoma su duba harkar su gani an taimake su san cewa an taimake su kamar su wani makama suna ci akwai karancin shinkafar ko kuma ce karancin noma ta da ake yi shi yake haddasa tsadarta shi ya kuke gani me fahimtar ki akan wannan gaskiya ni a tunani na ba haka ba ne dalili kuwa ai a da bata tashi ba tana nan yadda take duk da ana cewa ana karancin noma tan bata tashi ba tana nan a dubu uku da ɗari biyar dubu hudu in te tsada dubu shida haka ake siya yanzu ne dai da abin nan ya zo na rufe boda ya sa baki ɗaya suka canza komai amma lokacin da ba magana bodan nan ai ba abin da ya tashi shinkafar tana nan a yadda take kawai ana yi ne komai ya riga ya canza tunda ka san mutanenmu kowa kuɗi yake sanyi. yi kwama kwanakin baya ta ɗan sauko da aka ji kamar kishin kishin cewa akwai za a buɗe wata boda ne ko ta wajen nijar ne ko ta ina ranar da aka faɗa aka ji wannan kishi kishi wallahi a ranar shinkafa ta sauko buhun ta ya dawo dubu goma sha ɗaya a ranar ta kaga cewa which means ba wai ta ba ne yasa kawai dai mu ne suke amfani da wata dama su bullo da wani abu so mu kanmu dole kaga sai mun taimaka ma kanmu ba ya gwamnati ga baki ɗaya ba kawai dai mu sa dai mu ji tsoron Allah ko me mutum zai yi amma mutanen mu kase abun kase shinkafa lokacin maybe tana dubu uku da ɗari biyar yanzu ka zo kana sai da ita dubu goma dubu sha biyu to ba dole ma Allah na tuba Allah ta kama mutane ba to shine kawai matsalolin amma ba wai rashin a ce wai wani karanci ba ko wani abu kwacewa ba wai babu karancin ba akwai karancin tunda duk da haka duk abin yanzu muke processing bai ma isa Najeriya ba tun da ba aka ce za kwashi shinkafa ka je ka yi exporting ɗinta outside ba bata ma gama isa a cikin gida ba a bata ma isa a cikin gida ba kuma shinkafan mu tana da kyau ba wai ba ta da kyau ba tana da kyau sosai tunda idan aka aje maka aka aje maka ta turan bambancin kaɗan ne sai ma ka gane da yawancin mutane suna kawo buhu irin na thailand ka yi musu aiki kuma ka ci su ce ka zuba musu a ciki to amma mutanen mu kansu bai bude ba kawai su dai abin da suke dubawa in suka ga buhu an rubuta irin kasar waje made in thailand ko made in india sai su zan cewa ai wannan shinkafa ta waje ce kuma ba ta waje ba ce ta gida ce dai ake zubawa a ciki da yawa yanzu haka ake yi kuma sai a saida masa a price in cewa an shigo da ita me yasa ake yin hakan saboda mentality irin namu mun fi appreciating din abin da ke na wani ƙasa akan na gida amma yawanci da yawa haka ake yi gaskiya shinkafar gida ce ake zubawa a buhu tunda muna da manya-manyan kamfaninnuka ko ƙananan kamfaninnuka nan da ake da su suna to duk da dai ana cikin wannan matsin tuni dai gwamnatin najeriya ta mayar da hankali akan farfado da ayyukan noma domin bunƙasar tattalin arzikinta wani mataki na kaucewa yawan dogaro da arzikin fetur. gwamnatin dai na fatar noman shinkafa da aka kaddamar a jihohin kebbi da kano da wasu jihohin najeriya zai sa a samu wadatuwar shinkafar a ƙasar tare da rage dogaro da ta waje masu ware a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin mu na kano abubakar abdulkadir dan gambo mai awal yau ke muna fatan alheri